na karya wasu na mari tsofaffi da tija na wulakanta da yanzu ni ne zan faɗi magana da babu wanda ya isa ya musa face ka da duniya iya san rai in shiga cikin sarakunan duniya a yi shawara ba a ɗauki jinin talaka komai ba za su iya kashe ko mutum miliyan nawa ne idan har za su samu mulkin gaske ba su damu ba kamun kamammiyar gobarar husuma a gidan sarauta ina masu kallon yanzu ta kallon tallan nunawar wannan tsarin shiri shirin boli productions gwandu labarin da suka tsaro don kallon masu bukata kula da kallon naku ga zuwan sinima jinin sarauta aikin ba da umarni daga yasin awwal kashin ka a tare da ni shi jefa na halin da nake ciki ka dawo gare ni ina ƙaunar ka na san ban kyauta ba kuma na san ke mai gafara Allah ya wajen wannan labari na jinin sarauta lokacin farin ciki ni lokacin farin ciki na yana nan zuwa waye ubanka fadawanka nawa ɗaki nawa ne a cikin gidanku Allah so ka gaya min a inda aka ce a alkur'ani ranar kiyama akwai guri da aka ware na musamman domin zaman attajirai da sarakuna ah! shiri bakon zuwa sabon tsarin yi jinin sarauta ka gaggauta faɗa min cewa abin da ka faɗa ƙarya ne wanda ya shiryo shirin haruna kallon ne daukar nauyin body productions gombe shirin jinin sarauta irin tsarinsa da fita aikin ba da umarni daga yasin awwal jinin sarauta jinin sarauta ki ba kowace a garin nan ba amma sai ki kin yi irin abin ƴaƴan manya kullum ke ce ran sutura aran sarka aran takalma Zero seven zero. Zero sabi zero. Five two nine. Five two nine. Five two. Five two. Five two nine. Five two nine. Five two. Five polio. Wankan sukari. Three putri. Yeah. Three putri. Wankan sukari. Kwalwetin na zuwa kwalwetin. Kaga, ƙaryar ka yawa take. Eduma? Ni kake so? Ah, perfect, exactly. Kun maru ubanki. Kariya suke tamarin zamani. Babban buri na shi ne. Haka ne ran. A rushe ƙasar nan gaba ɗaya za a ƙara gini. Ai kaɗan a cikin aiki. Shiri ne da yanayin zamani ɗauke da salon zamani amma ba cikin salon barkwanci. Yanzu a wani department kake? Eh, department. A nan eh, eh, kuma ba, a kuma ke A wani kwas kake? Kwas? Eh, na faɗa don kusa da kwas. <laughs> Wankan sukari. Mr. Department is my new title, man. And Mr. Coast. Na faɗa ma. Double click sai na gama da su kaf tukuna zan yi aure ko kuma su su ga ƙarshen ki cikin faɗakarwa da hikima da basira wani aikin ku kalla ku sake kalla ba ƙarya akwai wani takalmi sunan Cecilia ko siliyari ka tana shi mm. in zaki shiga wanka sai ya zama silifa mm. idan kin fito ma ba mota in kika ga dama da akwai wani ɗan ki a jikinsa mm. kina kunna shi kice ki wanka Zakari wanda ya shirya El Jamil Kwambe daukar nauyi Yusuf Babba mai casu wankan sakari karkashin jagorancin Iliyasu Abdulmumin Tantiri dan Allah ina so ka ara mun mota mai zafi in dai mota ce baki da matsala muna da Lincoln Navigator akwai su Rolls-Royce Phantom muna da su Ashton Martin sai wacce kika zaba a cikin su akwai ta kai bitin bitin wankan sakari woman, bed to the rules,